cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a yau mai dauke da sa hannun kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kano Muhammad Usaini Gumel ya gargaɗi magoya bayan jam'in APC da na NNPP a jihar Kano da ke ƙoƙarin gudanar da wani gangami a gobe Asabar su guji shirya duk wani taro da rundunar bata amince da shi ba. Ya ce doka za ta yi aiki akan duk wani ko wasu mutane da suka fito da sunan yin wata zanga-zanga ko kuma taron jama'a kowane iri ne. Yana mai cewa rundunar da sauran hukumomin tsaro sun yi tanadi akan masu kunnen kashi. Detective Awal Bala kwararre ne a kan harkokin tsaro da kimiyyar bankaɗo masu ƙoƙarin tada fitina a tsakanin al'umma. Akwai abin da muke kira ilimance basic security knowledge wato mafi ƙarancin ilimin tsaro wanda ya kamata a ce kowane ɗan adam da babba da yaro mace da namiji kowa yana da wannan ilimin. Wannan ilimin shi zai baka bayuwa ka tantance ma me ya kamata ka je ka yi a'a wannan taron na jin daɗi ne ko na rashin jin daɗi ne wannan taron ya cancanta ma ka je ko bai cancanta ka je ba a'a wannan taron wani irin yanayi zai haifar idan aka yi wannan taron wannan taron a'a su waye suka shirya wannan taron wannan taron yana kan ka'ida ko ko baya kan ka'ida wannan taron lalle lalle idan ka je in ma kana da bukatar ka je ka yi wannan abubuwan sai ka tantance cewa su waye suka jagoranci wani irin mutane ka gani wani irin ɗabi'u ka gani za a nuna a wajen wannan taron to daga irin wayannan abubuwan za ka tantance ya kamata na shiga wannan ko ko ya kamata ban shiga wannan ba sannan ka tantance ana bin dokokin ka'idai yin wannan taron da aka ce kuma wannan za ka iya bayuwa ka gane cewa a'a ya kamata in sulale in bar wannan taron ko kuma ya kamata in shiga cikin wannan taron wane yanayi ake amfani da shi wajen yin taron wannan duk ilimi ne wanda ya kamata mutane su tantance kafin su shiga saboda kada su sa kansu cikin haɗari su sa 'yan uwansu cikin haɗari Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar al'ummar matasan Yarabawa mazauna Kano ke kira ga shugaba Ahmad Bola Tinubu ya sanya ido sosai wajen tabbatar da zaman lafiya a Kano a daidai lokacin da ake dambarwar shari'a zaben gwamnan na Kano. Zaman lafiyar Kano, siya da sayarwa a Kano, ilimin yaran mu a Kano, abin da muke hanga kenan duk abin da ake son a yi a nemi yadda dai za a samu zaman lafiya tsakanin mutane da suke eh, zaune a Kano. kano fa ba garin da za a tashi hankali ba ne domin duk abin da ya shafi kano ya shafi arewa gaba daya muna a filin ne rokon su muke tun da su shugabanninmu ne su shugaba bola ahmed tunubu abin da ya dace shi muke son a yi mu ba abin da ya shafe mu da wani fati amma duk abin da ya shafi kano ya shafi kowa kuma muna amfani da wannan daman muna rokon su gaba daya wanda yake da gaskiya a bashi gaskiya maga gaskiya a bashi gashi gaskiya shi tannan za a samu zaman lafiya. Kwamar Taufik Olalikon kenan kakakin kungiyar matasan Yarabawa mazauna Kano. A halin da ake ciki dai ya zuwa yanzu birni da kewayen Kano na cikin yanayin aminci kuma al'umma na ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.